Foto na ashirin da ɗaya Iri ya girma Luka Sura takwas aya tara zuwa goma sha biyar Lokacin da Yesu yana shi kaɗai tare da almajiransa, ya ba su fasara a kan labari mai shibka iri. Yesu ko da yaushe yana ba da labari wanda yake da misali na rahaniya, ga yadda ya ba mu misali a kan wannan labari. iri shi ne maganar Allah, iri waɗanda ke faɗuwa a kan hanya, su ne mutane masu jin maganar Allah, amma zuciyarsu ta yi tauri, Shaiɗan ya zo ya amshe wannan magana daga zukatansu, domin kada su ba da gaskiya su tsira. Iri waɗanda ke faɗuwa a kan duwatsu, su ne mutane masu ji, su karɓa da farin ciki. lokaci kaɗan amma sa'an da lokacin jaraba ya zo kwanaki kaɗan sai su damu su kasa biyayya kuma ga maganar Allah iri waɗanda suna faɗuwa cikin ƙaya su ne mutane masu shin maganar Allah amma suka ci gaba da sha'ani da wadata da annashuwa ta wannan duniya waɗannan mutane ba su ba da wani amfani ba. iri waɗanda suke faɗuwa cikin ƙasa mai kyau, su ne mutane waɗanda sun ji maganar Allah cikin zuciyarsu, suka riƙe ta da hankuri suna kuma ba da amfani. ‘Yan uwa, mu yi tunani sosai domin wannan labari, yaya muka karɓi maganar Allah, ko rayuwarmu tana cike da ayyuka masu kyau. waɗanda Allah ke so, Yesu yana son mu ƙaunaci Allah, kuma mu yi biyayya ga maganar shi, shi ne muhimmin abu a cikin rayuwarmu.